الحمد لله الحمد لله البارئ المصور القادر الكريم المدبر فضل الأيام العشر من رمضان تقديرا فنعم المقدر وصلاة الله وسلامه على خير من علمنا فرص الاهتداء في رمضان وفي غير رمضان نبينا ومولانا محمد الهادي إلى أقوم السبل وعلى آله الأوابين المتقين الخاشئين المنيبين المخبتين وعلى كل من صار على منوالهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد دخل أو دخلت الأيام العشر من رمضان وقت لابتنام الفرص والخيرات لمن تمسك بالدليل المبرر عباد الله يقول ربنا وخالقنا ومالكنا في كتابه الكريم العظيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها كل أمر حكيم في هذه الأيام أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربه إنه هو السميع الأليم وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر إن المسلم يمكن له استغلال العشر الأواخر بغية تحقيق الأجور العظيمة الكبيرة الجسيمة العديدة وذلك من خلال العديد من الطاعات والنوافل الخيرية أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وفي رواية أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وشد المئزر عباد الله قال الشراح كناية عن اعتزال النساء والاتحاد في العبادة في هذه الأيام بعد أن صام وقام وعاق وتصدق مع ذلك إذا يصل الأواخر كان يعني الهمة تشتد وتكون في أوجها ثم إنني أسوق إلى مسامعكم الكريمة طرفا من خصائص هذه الأيام التي أوشكنا الدخول فيها أولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد كما سمعت في الحديث ليدلك دلالا قاطعة على أن لهذه الأيام ميزة بل ميزان حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم يخصصها بمزيد من العناية من الإبادة كما سبق في الحديث ثانيا جعل الله فيها ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري ومسلم قال ابن تيمية شرها وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها في العشر الأواخر جميعها هكذا قال في كل الأيام يغتنم ثالثا الله تعالى أنزل كتابه في هذه الليلة هذه خاصية لهذه الأيام فإنزال الكتاب وقع في هذه الأيام في غضونها لا في غيرها إذا هذا يدل دلالة واضحة على ما هي الأيام من المزايا والفضائل والمناقب رابعا العبادة في ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه هنا شاهد وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله من حرم الخير كله حرم هذا المحروم ثم قال ولا يهرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجه وحسنه الإمام المنذري خامسا أنها كثيرة الخير والبركة قال تعالى إنا أنزلنا قسم مباركة ليلة المباركة إذا في خيرات بركات كثيرة في هذه الليلة بركات كثيرة وعديدة وجسيمة التي لا ينبغي للعبد أن يفوتها على نفسه عن طريق النوم والكسل والداعة والخلود إلى الأرض وحب الراحة الزائد على المطلوب ثالثا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يعني الملائكة قال العلماء في تلك الليلة إن عدد الملائكة أكثر من عدد الحصى لو كشف عنك الغطاء لرأيت العجب العجاب قالوا إن عدد الملائكة أكثر من الحصى من منا يستطيع أن يفوز الحصى وعددهم أكثر من الحساحات ما روى هذا الكلام إمام الأئمة حافظ الحصان ابن خزيمة وصححه وحسنه البوصيري سابعا سلام هي حتى مطلع الفجر إذا جاء تلك الليلة يعني هي سلام من باقورتها إلى آخرها سلام ثامنا فيها يفرق كل أمر حكيم عبارة إلى ماذا قال العلماء إن المقادير تنظم والبيانات تصفر والأشياء والقضايا كلها تكون مبرمجة في تلك الليلة ما الذي يحدث ما الذي يموت من يكون مرزوقا من يرتقي من ينخفي من وإلى غير ذلك هذا معنى فيها يطرق كل أمر حكيم هذا يتأكد ويتأكد ويكون في هذه الأيام التي أوشكنا الدخول فيها الله أكبر تاسعا أن قيامها سبب لمحو الذنوب المتقدمة قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه البخاري ومسلم عاشرا الاعتكاف ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله رب العالمين ومن هذا المنطلق ينبغي لكل منا إذا جاءت له الفرصة وصنعت أن يغتنمها اعتكف في مسجدك في جامعك في الحرم المكي أو البدني أو الأقصى فرصة طيبة هذه أثر إجابة الدعاء بكثرة قول اللهم إنك عفو تغفف عنا قالت عائشة روح عليها يا رسول الله أرأيت إن كان هذه الليلة ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأفو عني بالإفراد فأفو عنا إن كنتم جماعة وأنت إمامهم لا تحرموا لا تقولوا أني والناس يقولون آمن واخفض نفس هذا بخص منه لا ينبغي عم الناس هذه من الخسائد عشر لهذه الليلة التي ينبغي هذا الحديث حسن صحيح كما قال الإمام الترمذي فينبغي يا عباد الله أن نشم هذه الرائحة الطيبة لهذه الليالي المقبلة وقد دخلناها كثير من الإخوة بدأوا التراويح أمس ونحن نبدأ اليوم اعتبارا بما نعتمد عليه من الحجج نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجمعنا على الخير وفي الخير ومع الخير وبالخير إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah mai kirkirar halitta mai kuma tsoranta ita halitta mai iko kuma mai karamci mai juya al'amari wanda shi ne ya waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshe na watan ramadan bisa ƙaddara da kuma iyawarta lallai kwanakin cin amfanin lokuta musamman ƙari kan ƙari da sunan sun tinkaro amma ga wanda ya riko da dalili da hujja mai kakkiya ya bar son zuciya da kasala da kuma ainihin abin da yake matara kama da haka ina da amincin Allah su ƙara tabbata su ƙara tabbata a bisa mafi alkhairin wanda ya ilmantar da halitta gaba ɗaya hanyar samun shiriwa zuwa ga Allah a cikin ramadan da ma wani ramadan annabi muhammad mai jagoranci zuwa ga hanya mafi miƙewa gwadabe mafi kasancewa tsotsar akan wato tubali ko kuma akan dandali wanda yake nagartacce da alayen shi da sahabbansa masu madar zuwa ga Allah masu tsoron Allah haka bisa duk wanda ya riko da wannan hanya bisa kyautatawa har zuwa kwantashin tashin bayan ka ya ku yan uwa masu daraja Allah madaukaki yana cewa hamim wannan harfi ne guda biyu Allah mafi sanin abin da yake nufi a cikin sura mai lamba 44 suratu ad-dukhan Allah ce ina rantsuwa da littafin nan wanda yake al-mubin komai na shi daki daki babu wani abu da yake ɓoye. lallai ne mu mun saukar da shi ka ji wannan magana lalle mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka mu dama ai masu gargaɗi a cikin wannan daren ne ake yin kasafin kowane lamari da ta ce gun ubangi malami sun ce abinda ake yi tare za mu zo nan gaba insha Allah ta'ala a cikin kwanakin nan guda goma ne in ka so ka ce kamar da muke faɗa a harshen zamani Allah ke yin budget ko kasafin shekara ka san komai a tsare ki to waɗannan kwanakin bayani zai zo tsari ta haka da Allah nan gaba sannan kuma al'amari daga wurinmu lallai mun kasance mu masu aikowa ne rahama ce daga wurinmu lallai Allah shi ne mai ji sannan masani Allah kuma ya faɗa lallai mun saukar da ƙur'ani a dare na da qadar dare ne wanda yake ibadar ciki ta fi ibadar wata dubu suka ce shekara 80 har da ɗoriyen biyu lallai musulmi na gari Allah ka sanya mu cikin su ya kamata kowannen mu ya ƙara jajircewa ya ƙara sa himma ya ƙara yin ta maza ya ɗaura tsamara kamar da muke cewa ya yi tsayuwa tsayuwa ta mai daka ta fi ta mai daka da yin ta binta a yi ajama ta banta ta abinta tsayuwa sosai gidigar a wannan lokaci yan uwa ramadan duka duka sati biyu muka ce gashi nan yana zuwa an yi shirye shirye yawanci mutane sun yi ta auratayya saboda zuwa ramadan to gashi nan ya zo yana shirin mana ban kwana wannan juma'a juma'a ɗaya ta rage mana a ramadan daga ita babu wata kuma kai ta ce ba wancan bane ke cewa juma'a farko kenan a ramadan da kullu bidayatin nihaya duk abin da ya farko zai kare. wuyan aiki wallahi ba a fara ba to gashi nan mun fara mun farkuntu mun tsakantu muna shirin tuwa a cikin wannan wata ya Allah a farkon da tsakiyar da ƙarshen ka lullube mu da rahamarka da kyautarka da baiwarka da afuwarka da surtawarka da arziki mara iyaka ta gyara imanin ya rabbal alamin mu zamanto cikin waɗanda suka dace da wannan azumi har Allah ka kalle mu ka ce da mu inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura amin ya rabbal alamin yan uwa musulmi da na aisha take cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahih muslim hadisi mai lamba dubu da dari da saba'in da hudu haka ma bukhari ya rawaito da sauran malamai na sunna sun rawaito ta ce idan goman ƙarshe na ramadan ta shigo manzon allah ya kasance alaihi salatu wassalam wato ainihin sai raya dare gaba ɗaya ma'ana an haɗa bacci kenan karka fahimci ba a baccin ne amma baccin akan kasafi mai yawa in ka so ka ce sulusi biyu na daren ba bacci ake ba gwari-gwari in za ka ɗauka dare awa goma sha biyu ne to awa takwas na tafiya ne a tsayuwar dare kudin shi kanin zai ke rurumi hudu saboda bacci dole amma ka sani ba lokacin bacci ba ke har ma'abuta ilimi na cewa akwai wanda idan mala'iku suna bin gida-gida suna ina masu ibada duk wanda a gani yana barka ce wannan haramtaki ne ku rabu da shi wannan mararbo ne ban da shi ka su haka ba za su haka ba mala'iku na zagayawa a goman karshe duk wanda aka samu ya kasar cikin bacci wani ma a billah kallace-kallacen banza yake a ramadan shan abin da gamsa kamar a ramadan shan taba a ramadan allahu akbar ai ba sai ramadan ba shi sabo a duk lokaci a bashi ba amma wasu lokuta fifitattu ne tajabbu ne allah ya ɗaga su su saboda ka idan mala'iku na zariya gida lallai su tabda mu a tsaye kan ibada suna yi muna yi don har suna cewa za mu gani nan gaba a wannan daren mala'iku sun fi adadin yashi na ƙasa a wannan daren in dai za ka yi lissafin yashi a teku ba teku ɗaya ba tekunan duniya to adadin dandazon mala'iku a wannan nazi ƙadar wallahi adadin su ya fi yashi ga sunan ba ta iya ganin su sosai dai an sha maka ke maka ido gabarin kallon su wata halittar Allah zai ba su dama su zo yan uwa masu girma haka ta faɗa na na Aisha annabi kan zage dande a wannan lokaci ya farkar da duk shi Za ka yan uwa daga yau in mun yi sakaci a kwanaki ashirin baya to lalle da Allah ya gan cikin nawa da rawan gaban hantsi da rashin daidai a kwanakin da suka rage guda ko ita dama amfani ake da ita don wuce. sai farkar da iyalansa sannan kuma ya ɗaure almizar kwarjan mai sai daure suka ce ana nufin kenaya kenan da barin ma kwanciya da matan na aure misali mutum ya ƙura da matar shi su wanta shi mu yi ta ibada la'alla ko Allah ya tarfa bani la'alla Allah ya da azumin la'alla yani abubuwa na fata mai matukar yawa da bai kamata a yi fatiki da su a wannan lokacin ba ya kan yi ijtihadi cikin ibada sallallahu alaihi wasallam sannan kuma nan gaba zan ambaci wasu daga cikin darajoji na waɗannan kwanaki guda goma kaga daraja ta farko dai manzon Allah yana zage damtse a cikin kwanakin nan goma duk cikin darare ba inda aka ce na kan ba cikin ba ba shi sanin darajar daren to wannan khasiyya ce ta farko ke na biyu Allah ya sanya daren alkadar a ciki bai sa a muharram ba kusurin watanni ga wannan wata daraja ce da Allah ya ce wannan dare shi ma har manzon Allah ya cewa lalle ku yi zabari lalle ku je ku yi kwalema lalle ku binciko ku nemo lalle ku yi tirdado na wannan dare a goma ƙarshe bukhari da muslim suka rawaito ibnu taymiya yana cewa Allah ya hamshe shi idan haka lamarin yake a shi ya kamata duk goman ƙarshen ne kawai a ci gaba da wannan farauta din a ci gaba da wannan nema kar ka ce ina jiran ashirin da uku ina jiran tsalara duk gaba ɗaya daren to kai kai tare da ƙarfin tunani na kaiwa ga ashirin da bakwai wata inda za ka je harami ka ga ashirin da bakwai za ka sha mamaki garin kan yi cikin kwari saboda yawanci akwai tunani mai ƙarfi wannan shine lokaci da ake sa ran samun galatin sadar kuma za mu samu anan da idan Allah in Allah ya dafar da mu Allah ka dafar da mu daraja ta uku a wannan dare ne Allah ya saukar da littafin shi shuma gaban littafai gaba ɗaya shine Qur'ani wa muhaiminan alai shine alqalb littafai to Allah duk bai saukar da shi a kowane lokacin sai wannan kuma da dalili akwai hikima ya keɓe lalatul qadar ya saukar da littafin shi don ka san falalar daren da falalar shi littafin wannan ita ce falala ta uku falala ta uku ibada cikin lailatul qadar a wannan daren ta fi ibada ta ainihin wata dubu mun ga mun ji wannan manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam da wannan wata ya halatta ku a cikin sa akwai dare wanda ya fi ibadar shekara dubu duk wanda aka haramta mai duk wanda aka yi masa kwalele bai samu yin ibada ba wayo wannan marar rabo kenan ka ta fara marar rabo haka manzon Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi na Ibn Majah kuma ainihin al ya kyautata wannan hadisi na biyar wannan dare akwai alkhairai da albarka masu yawa domin Allah ya ce mun saukar da shi fi lailatul mubarak mubaraka da fi albaraka ko shakka babu ko ba a gaya maka ba cincirin da mutane a lokaci ko ba a gaya maka ba cikin masallaci wallahi ba da banza ba ko ba a gaya maka ba sai kana jin ɗanɗanar ruhin ramadan a jikinka yana tafiya sai kama tafi da alkharar sa ne dan sai ga masallaci ya fara rama kuma adadin yana ja da baya ko me faru ne dagewa kan sallar dare sai ga ta ja da baya amma in daren ya zo wallahi take ji ba ka jin ta fara ba za ka iya baccin ba a inda imani inda himma amma yana tafiya sai ka sala kuma yanzu kusan kowa cikinmu na imani da wannan kusan da wuya a ce duk cikin ba wanda bai karanta ƙwari ko da baka sauke wani ƙwari da jarabar sai ramadan amma ne karanta a ramadan ɗin wasu kuma na tabbatar ba muna juma'a ba to gina suna sauka ta uku a yau sauka ta uku tun da satin na uku da fara azumi ke satin farko sun sauke satin da yake na biyu sun sauke ga na uku sun sauke ina suna da azama da niyyar su yi sauka kitabu homis kun sati mai zuwa kaifa nifa kufa ta sauke sauka nawa wakai karatu nawa wakai sadaka nawa wakai halatta da nawa wakai fata nawa wakai ka same baki gabarin shirin sau nawa da lokacin ya zo musamman goman ƙarshe saboda in mun samu kasawa a kwanakin da suka wuce to kada mu rannan kwanaki kuma su wuce ba tare da mun ci amfani yadda ya kamata Allah ka dakatar da mu wannan hadisi kuma sallah ta shida wannan wata mala'iku na saukowa da shugabansu mala'ika jibril da izinin ubangiji bisa dukkanin umarni malamai suka ce mala'iku kamar da zazun na faɗa zazun nan mala'iku a wannan dare adadinsu da cincirindinsu haiwansu ya fi adadin akwankwani ko ka ce yashi ko rairayi da ke ban ƙasa yawan su kawai adadin su kawai wannan magana ibn kwazema ya rawaito kuma alhusiri ya hasana shi shi kuma ya sa shi cikin sahihin shi sannan na bakwai akwai aminci harufin zuwar alfini akwai saboda a wannan lokaci miyagun aljannu da bakakken ainihin wato masu kamar rubinci ana ɗakwarantar da su a marantar da su ana su su koyi miyagun aljannu ke da haka Allah ce salamun ya haka matsala ilfajir falalar wannan dare ya takwas a ciki ne ake kasafin duk abin da zai faru fiha yufraqu kullu amrin hakim wani zai aure wani zai yi kaza wani ajalin da sauka a wannan lokaci Allah ke kasafin shi to lokacin da Allah ke kasafin tsarin shi Allah idan ka tana roƙon shi mai ya Allah in ka kaddara ni kaza ne wanda yake marza Allah ka canza min umar yi wannan addu'a yace Allah in ka rubuta ni cikin yan wuta Allah ka canza subhanallah da aka suke cewa ba abin da ke taka makaddara burki ke addu'a in an kaddara wa mutum misali wani bala'i kamar girman dutse a uzubillah albarkacin addu'a sai ya zama bala'in ya koma kamar kwayar masa hagare bala'in ya sauko kuma ba shi da ita ba shi da tasiri albarkacin mai addu'a waɗannan kwanuka karbi suka ci da su ɗan uwa masu daraja na tara a yi wa a wannan dare kan zama dalilin kankar zunubi da suka wuce saboda hadisin bukhari da muslim manzon su sanar cewa duk wanda ya yi Kadir ya tsaya yana mai imani da neman lada an gafarta mai abin da ya wuce na zunubin a wannan dare na goma ana keɓe waɗannan kwanaki da ibadar itikafi da zuntar masallaci a lokaci ke babbe a munasaba ke babbe saboda ibada ke babbe a kwanaki ke babbe annabi sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya yana i'tikafi a goman karshe hadisin da ke cewa babu i'tikafi idan ba masallatai guda uku ba hadisin huzaifa na'am hadisi ne hasan mai kyau sai dai ma'anarsa ana nufin cikakken i'tikafi ake nufi ba korewa ba saboda la'tikafa la nafiya kan fil wujud kan fil sihha نفس الكمال كمالة تكي كوريا أي تقديري لا اعتكافة كاملة متعلق بما حظوظ أظن بكما تكفقائك أما ذا اعتكافي أتاما أما صلاتين لأكي صلى جر أو أنا رأيي سيد رأيي لي مرد أرثي سيدي تهدي اعتكافي أين دا أكي صلى الجمعة دان ذاك تيلرسو إذ واجه صلى الجمعة والنباء صنتما فتسرق مؤتكفين نقوم الشاعر أولا دري أنا صن أيوة تفئل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني حديثنا أنا عائشة ترمذي يرويته كما حديثي من حسن تسي يا رسول الله إذا لكن وانا الدرس lalata ƙazumi zan ce sai take dinga faɗin wannan magana to muna so mu ja hankalin masu ƙarawa Allahumma innaka afuwun karim a iya abin da muka sani karimun babu wannan kalmar babu wannan so kar ka ƙara idan ko dai kana faɗa ne ba kana nufin hadisi ba ne addu'a kake yi to shi kenan amma mafi kyau dai ka bar tun da kana da lafazin annabi ya sanar lafazin karim bai faɗa ba to Allah ta kayyar ka da baibayin tuka tsaya wani ya sa alkhairi amma bai kore ka zo ka ce Allah ma'antar karim amma da sunan hadisi lafazin karim bai zo ba wannan shine abin da ya sawaka da nan kwanaki da muke shiga yau muka shigo wannan kwanaki ko da sai a tsara himma a jajirce a yi ta karatun qur'ani da istighfari da sadaka da neman gafara waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah karubancin yawaita mu kasan mu addu'a halin da muke ciki na barazanar tsaro sai kasan mu addu'a zaɓen da za a yi baɗi Allah ya sa a yi lafiya a kuma yi lafiya jagoranci da zuwa hannun mutane kirki ba mutane waɗanda suke azzalumai ba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu wa ali innaka Hamid Majid Allah ka ba mu nasara a cikin ibadojin mu Allah ka taimaki addinin mu Allah ka daga sunna Allah wannan ibada ta mu Allah ka karba mana Allah ka kiyashe mu da asarar imani ya Allah waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani ka ji ƙarshe Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka saka mu ya asarar imani ya Allah muna roƙonka imani tabbatacce amin zuciya lafiyayya amin da kike mai dauke da hakuri amin da koyi da an so da yanayi sannan ka ba mu ikon gamawa lafiya amin ibadallah qumu ila salatikum yarhamkumullah